الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى ina be juma'i mai kwayan albarkaku da kwai tsayan albarkaku na acin ƙur'an ya rabe muhammadu na sallallahu alaihi wasallam in sarrafa jiya yi na shahararru ramadan allazi unzila fihi alquran huda linnas in ta ramadan ya zama acin ƙur'ano ya tuyo na ilali sarfin bawu ya zawa gidan bakuwa caza wai ƙur'ani shi amfani da jama'a musulmi ba su kun iwaki sami fa bayanin ji alamar ya isan shi kwanan laifi ba ko kowane ga ya tsaye da mazaunin man shiga afirka da zai ilmin fa kitinan mu isa da jitu ya ci wani ila bayan ciya da jitu wani yi ite yin hali na zawar shiga da babu wani da wucin karbar da koyi wani bebe santu sai wani ya shiga wani ku yake ya kwakwai yi musulmi shi nan idan a san da shi santu ya mu da soshi na wani garfa zakir inna zikra tanfa ulmomini bayani ya farko na yi wakili bena ga yara mariya energy ni azumna. nan ni ga zuba zuwa zuba zai ciya al'amari ya gaga ya zambo gurgurin bayani wani lami ko duka mushan lokacin abin da ko abin da ko na manji sashen manja da fi lafin wa'azi abin da ko na taso daga ba a shirin muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya kira mushan gurgurin bayani ya farko na yabe bayina ya lula daga sahihu fiqh sunna wa'adin nasu ya abu malik mankuna yi gaska ma'adi ɗan yin tsayin na su hugu ga alkhairi mu gaska littafi tiya matsalar cikin shugon cutu sarihu duk isunna ya gwane wasu hadisi na wanda ya da lidi fata da wuya hadisi na shi a tazuna su hugu ga alkhairi bayanin farko wa dazan ya ce ma yi يفسد الصيام ويوجب القضاء إن أدن يأذن شاد لا إذا أذن وشكا لوكا شنازو غدا يمينا ينفرقوا غاي جيجي جاني بفيفين إتيان جيجي جاني بفيفين etinye nkacha wato ce wa ga azun ló da wa musulmi wani wuki kulu fin wani azumi amma wani da ka fara da za mun shiga dalili biya ne kwarai zakai yi ce ka ce tsawon za ka fara jina amma ne wannan da shara lura ka fara juna amma ya game biyan sahaban shi ta wani da labin masu bí in ta wa didi ya gaba didi na fiya zai kiye cinye kacin ikidiya ramadan yin sun wuce wuga na asan gudu amma ya gane boka gane ga yi gaga zanen na je asan yin wani kuma ga asan na ga kuma ya ramadan su kusi da kya ce alamari na sheke ya sun benin ga ya zo cikoki a to ya zo cika wata tunza yi kwarwa etinye kacho wala wala da bero ipandu e ne wa da mushafe baya tutuna etinye kacho na wajen azuru iza e ga azunga ibo e ga ne sallallahu alaihi wasallam ne mai gamman zara'a wal qai zanduru na tutuna biya zakena falaisa alaihi qada azunga ta tuwa

mulugodo ní ṣáwà ar inú ọmọ ní ìlú chiloyo tútù da jihar kabiro a ikpandoro ni wọ́n da ciwo ṣáwà mọ̀ ní ìṣá tí a yíra man jiga jimhure man jiga azun n ga azun yẹ kòun ṣida amma ka fara ta ciwo amma waye nuna wasu azun yi wuzungo azun yi wuzungo ashaga niyatul iftar ezo shi shuga kai azun na zamin ife da da ne laga na ta azun da man shiga kabu giya azun wucin wa biya azun ya fumu shiga wa in lam ya'kul da wa ma nawa kabuya umarhan min yana da ke ya sunan gai a riddatu anil islam musulmin shi shiga wajen musulunci da mishan jiwa da biyu ko yahudu ko majusi ko mushriki ne a doro addinin doro kuma wajen doro saboda musulmin don to na gajirar da da tsawon wani azumin ya fahimci hanyar man ji ruga bai a shefar kari dan na ruga ba ko kuma shi wuri a bayan mai kuma shiga da wani hasu ya ni gari dan ne ya so shi mai gaza in ashirafta na ya na amalu na gari gurgudu ya ma yi tsiru siya wa yi wuce gurgudu ba ina lazin yi wuce wuce na yi na gana sai bayani ne ma yubdilu siyar wa yujibul qada wal kafara ina duniya azun mushabin la qada diga ya dun ta ci da gande kiyo kafara shina man shiga ungwe niga ngai al-ijma'u ezulu tubai min kon zagin to rubon giga juwul aka fara ne zaro e wani ya ci gaba da lijibe kawai ya ci gaba da lijibe ga ya gana ta su gana bodo baya wai shabanji a karayi a karayi galibin ya jashi igini ya su a ji haƙuri ya ba sari'u ƙur'an gabanin insan ala ba basira zan dole ta ci ta ciwe wacce wanda zauna ya domin da ya yi ya kusha wani da zoye za ni a bai so ci ci garku yi wa shi sai a wani ko ga su bai ya jiwe si zo ci wa zuwa jiki ne wa wata wada babu son ba to ce ya gani ya ji wani wani alkhairi ga wani alkhairi ga e ko ka fara da ci ci wa ka fara ma wani ci ci da ina ka fara wani ci ya farko

tona man jiga da ya ce que mai shin ka fara wata tafi mai kashi wuta tuwa e ba é ya jan ga ba ku fayar da man jiga fuska ta wuce bai wuce isin da suku ikara an gani bai tsombari ya ji in busha wa bai dawowa da jima'i jima ige ne da ka fara na yin farko man jiga dole wula min tuba shi wujewa kaiwa bai zo kawo da azin ya yi fiya shi san na mitu da sha ebo da ruran ba sanar da gani biyoyi na a zawar sun matakin yin zumaru yi waya za shi tayon waya za shi tayon na gayi ka fara ya zai su ba yi iyalin gidiyan azumuna kin da wani faruwa ya sahabar da shi annabi ciwo waya tiyan a cikin to sai bayani na manshi jina هل تجب الكفارة على المرأة كالرجل با إذا زجين إذا صبايا زميم وقل زجين دجو إتفوت كتايا الفاشا وزجين نجا كفارة كشوانا domin في بزا za مرموشا ita alamar على المرأة كفارة laisa كفارة al'imamu shafi yin tattalin zagin nan ruwa mutum da dalili shi ne ruwa ga ga fara tattalwa ne ke misali yin zaba gina lashe kawai bai fara daga wasu bai nuna ga nan bikin gaga yi mai yawan zulikiya ta fara wani suka sa da bai gudu ta fara zuwa ma dai waye mu bi yanci na so shi jiya na biyan ƙur'anu ga لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم wasu annabi sallallahu alaihi wasallam ji da bagin na korodu ji ka fara wa wuce da muniya azun da wa ya fa da ya zashi ta yi rufa rufa ada dobina na kun ka fara yin da da ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsira da a ya zaba kin da gururu ki ha kafara amma ya zaba kin na tunani don shi kuti kan bi soci e da madina na jiya muna Allahu akbar bogo sai da bukata yake ya zobi nan amma ya boye mu bi to sai annabi ya kisa ni gudu. gururu sallallahu alaihi wa sallam bai wuce al'imam shafi ga ka fara ta cin zagin na ba amma jumhur an wani dije jumhuro waga manko gunin na zai niga wakata shawa da kuka na kina gai na jumhuro bugu abu hanifa na kai mataci manko gunin na wani amma mazmana jira na bidi aps na ga ma bugu mai jirgin adi zai jirgin gube itacen sahaba imam malik gai da jimi tun ya bayan ma mamu ya wana mamu na ki sirri ya sata ijira ga mai imam malik ba imam malik majika su garga abu hanifa kin na imam shafi ne jimi tu imam malik amma wani 150 after ijira eh an shiga ma abu hanifa ga da yaro ngala da da wuli da imamu wa tuwfiya imam manya su a mamma zuma na ijira da ya shi sun ceto a ratar ga mu imam shafi mu ci bi wa 204 inda je 54 years wani imam abu hanifa inda je 70 years imam malik inda je ga inda je 60 years zai bi zuma abu da gai imam ahmad bin ambala amma zuma na hijira dai 164 mu ci jira dai zuma na hijira dai 241 mu ji rayuwar saudi 7 years man ko da garba so ci mu ba ta yi ta ki da Annabi Muhammadu wata ta sallallahu alaihi wasallam an sai da addini ba bai wuce man ko gutan na a ya ce imamu shafi ne ba a ga ya zanzagin na ga fara din kendo ne ba shi a sun bi da dalilin ya shi na lokacin na abuwa na bugo man shiga almar'atu idza kanat mufri'atan أو ناسية أو جاهلة فلا قضاء عليها ولا كفارة على الأصح وكذلك الرجل إذا كان ناسيا أو جاهلا man shiga ga nan ta zana a bikin zaki ne da ya ba shi tille ya fiya tambawai gidan ramazani na kun zagin na dara ke bai hukuncin na wuce wa fara duje za ya ci jima'i gidan zumbuwa ko zagin nan suke nawa batan to ka fara ta cin zagin nan ba ke na wayo in ga beke a majin tiliya a majin tiliya kuma bata in zagin na ka fara ta cin wace da wuta ci ba a tare ba yi wasu wani tambalu ci to bai ne wani ci man shiga ko wani jirage ba hukunci na ke zai rubu musulunci wurin to a kuma shiga na ma da fara ta ciruwa da fara ta ciruwa kin da zai zaga kin yi ce ka ce ka fara ta ci zaba a shaga hukuncin zanne sai bayani ya man jama fi nahari ramadan sun makafa ina na izabiyar su bai ya yi gida zai wata fara shi wuji ka fara zona gai misali ma wuce dugwagi ko kwa ya zaci ta yanki no ne ka fara da ni da wani huta duwa ko ba shi ne zaba gina ke ya su bai ya yi cin jima'i rai ki hukuncin jima'i wurin nan man jiga fa'alaihi kafaratun ukhra ijma'an musulman ji fata guga zanna ki aka fara yi wa su bai ya yi na wata fara ji isun kiyaye ka kafara kafiru sabu su da ci. a shiga ga nisu majike ya zuba ta cin da ba da ba ke man jama'a fi yau min wahidin miraran falai tsarai illa ka fara to wahida ijma'an ina ne da za su bayyani gida su yi nke yau ga kafara mu dai ke ya yi tsaro a tsaro rubuta zuku ne rubutu ba kofin wucin nisu man da fata ga kafara ne ga tafiya a ga ya boye jin ya jin na ta fara kama lazon wuce ki ba zon sai bayani tiyan ilirin ya na alaikun salam eh na'am kápọ̀ àfẹ́ àzùn ojú ẹ̀yìn to man jiga edina wani eminin ga tudu shi na waji yiwu e ẹrù a wuce lúgbàjí kúdé kápọ̀ àwọn ojú lọ àzùn kúdé kápọ̀ àzùn fẹ́ kángan àbẹ́gẹ́dá halin ta ci gungai ba shi sanin wayayin gina za shi sanin wayayin gina wasu nkwaye kan lokacin ni etin ya gyaru wata shi ta ayin gici zina zandoro ake ga akunin na ga yi kafara amma yana ke gana mai rulamin tudu sai da kai zaɗi kago jijin na kan gama gada bashi ya zo ga felukiya yin yaki ko ya wuce dubaki da zunucin awa sai bayan ya gajin bashi matsala mun shiga ya gada bayan yin alamar na jini azumiya yana mu ga ya zo ba kan bai jana bai kawo da soso bai ya wa lokaci na zikir Allah ni na to wato da yi jini ba sake da na kawo sai yi ya fafa wa ga fafa ki zo ka alfitir gala da kuno nishi man ji fata da ce alamar wuce ba hadisi ne na aisha na ga jana ba ji yawon gani ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a tuba ma da jin kanga ebe kunuwa ma da azumi da wuce ya zo ba bai na wannan ba ila na kawo ko yin sun bai ya ji wani fa fafa amma ya na wani dan wadan ta ji wani fa fafa da ba zai da yau kabo za su mu a agwadan al'aura wanda ya wani al'aushi a ta ga yi zuwa ne sun ke iyalin wugo ko lagwabba iyalin wa mawai man diga mai kili wuga da aminci ga maniya ciyana laifi da ba amma mani gaba ya fi hukuncin eti zo zo mu jima ya wajen man jiga ya gana ta zo ganin azun ya famu shiga wa ba ma yi mabiyo azun gada ba na gama jiga ta zo ga amma wa wani lokaci sai maza abin malikiya na zama ga wayin mabiyo ko ga azun mu shiga wayin maniyo ka fara azun ta ciro amma man jiga ya gana boka ganin gai gaga dalili dabwa na yahuwa da mushina dalili na bena ya tinye jimaya ndi tinye titiyan mani yau ya buye zozo bai imiya sai ya tinye jimaya amma zoro dai zaji kara ya wani majidde kawai da na je lafiya ga adini wani sai maza a malikiya da mutu kai da ne ga sattu zari'a ne wanda ya ga wanda ya ga ga ya kuce a wada ba sojuwa bayan su kan ga ya galayi hussein ya rahimahullah da min ya na gina na zo da ka'ida a dini kan doro tilka hududullah fala ga gatto ban suma gatto roma ete ko ba wai ina be ga amma dai da tilka hududullah fala ta duha da zahar be mi kai da maza abin da ce da ko ko ifado muna doro aji ya fatawa ya yi cikin kai na da ta ce laga gana maza abin doro ne kawai ne su fatawa ta ci wani su ku ga bai ne ga alfairi jama'a musulmi shi ne na shi in ya zo ya nan da ya zo kuno ya zo ko tono tefi za sa fiye daga fitaki wani ya zuya ko da kuma wani ya zuya ki dalili da wucewa ga bayani be daga bazan da ce mutacin sahaba jin alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam gala ka ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil haq yasubu ala rasi alma wa huwa sa'imun min al afwashi aw min al haf. hadith yona abu dawud da gobe shi wa zali don hata sahaba ne don mutacin alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam da ne ga arjina annabi fetur wakilci ebe nuwo ga ko ebe zafi ebe zafi gbogbo tun wakilci wore wani ko wore wa zafi na e ya sanya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a shaga mai sutu gani bi nuwa iloni kaga dai wo lolo ebe yi ruwa wani ya zuya amma wajen lolo wa yi azun fashina يقول النبي صلى الله عليه ya gaga ya shalula eyi nolo ni ke dogo ina eyi sosai amma wala fi a zofe ci nkarai wuga ga gama mini yana je ke ni ya zun bayana ezewula engici ko eni ko zagi misalin ne wale ko so ba gina zai engici na kwayan fincin doci wacin wadai tura lokaci gudowa mutu wani ya matuka kaci cilin na duniya ya ba disi wuna ba su na galaba ta an yi zo kalkal a wushai malam ya da kulkalkahu wa wasa'i laifin da ba na wajen tattin ya fici ko yan gicin doci na matuka kan wadai tuniya na kuto makogoro na a shiga da mini na je ni ya kafoku matuka kamala za su na biya goya za su bici gida matuka kaza na su gomu da jagoya laifi da ba amma bugu to ga halu to illa halu da wani ibu hadis na sai da rafasan nabi sallallahu alaihi arfasan nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijama bi sa'i annabi ji saukiya azun fici etiyen kafoku amma wani da ya ga hadisi bene ga aftar al-hajin yi ma da zai kuka fana ta za ku yana zai wani na man jiga da ta yi sun ca eti dai bayani na ji safi wani ake ga wuce yi tsaron amma lan na ji dalili ga matuka yi wani illa na je zai kuka fana wasu na kuye na lokaci na jafe juna a yau wasu na kuye na mutu gomo amma galaman jiga matuka kafin da ya bugunta laifi da ba ibo e, a jisun na nabi kuma ya ji suna imamu na sai gobe shi wa albani mazana wata suna sai bayani ya cinye ta da ko ya ki jan wasu ibn taimi mai muka ga dan ya ci fuska ta mushan har wani ga matsala ya kan zalita ko ya ki jin min ma tana za a fi arun ilm da ne na manji kyau da bai ci wani amma hadisi na be a ci ga zandondo na gada tanzali zandondo na ibi azumi na gada tanzali na ma hadisi yoyi muna taimiyar a da'i a shaga hadisi mushiyo za a nabi jin foro dai fi na tanzali na iga isu idina yin turbiya bai yi ba ko ga kafiyo jele na uda amma ni ya saka isa'in zandoro ibiya zai yi nuki ya gani biyu da hadisin na ga sarnu ga shi hujja ga musulmi da tanzali a mun shi gusta zuwa hadisi yo munkar na abu dawuda bai bayyana ibn taymiya man kunna ce daga wallazina kalu inna hadhihi al-umura tulbir zai shiga kan zalina ekiji dai na jibe wuce ne ya azan nan ga lam yakun ma'ahu hujja adda dalili na buka an nabi sallallahu alaihi wasallam daga ba nabi wala wa ma zakaru zalika bima ra'ahu min al-qiyas qiyas sajo fa aqwa ma tajju bihi idan ma aji dalili tiyan qiyas wuce wannan ji hadisi yi ba shi domin yi ba da bai ga ba duk kristin sha illa an ta kuna sa'iman kuma gaskiya sunan za'i su ruwa bogo wada tan zaliwo wa kiwo amma wani oke oge kin na su mujiyen gica da wani yake ji dabo na batan ta shiga jima a wani wa ma a wani wayan wuce su azumiya ne a shaga bayanin siya wajen amfani wurin bici batanci igidiyar azumi man jike ga ga yace na jela na ne zamani na brush kan be ma a za da kire wa gamin ci a ga na zuwa wasa su makogoro ba ne shi da ba amma man jiga wal aula tarkuhu nahara ina ke gana gajan amfani ga be ma filin ga be brush gida sun yi ma wa filuhu bi layl ya shi yuni alkhairi ga kata kawo gajin yuni ya a shiga um um ga mayan shafi'iyya shi gambe da jabe zu lafiwa ku lugwai gida su yi a daga sallah ya zuru janina ebuwe kan na na bi ga maga almisa gina sun ji tabbatu ya wai amma man shiga yi na ke gana guda yi su wa fi kan sana kullum wa biyu an wani sun furu tsaya biyu masu limna ji tsaya biyu mutu, in ke gana a ci daga ya zuni yin doci na jiwa ya gambe ya yana in nisa in yi shi na kefin sun wa wadanda wato sun kici yau launi in ya sunya e wannan na ya kuciya ko ya yi a cikin yaji kuma ko gogin ta rawa ga mu da a tsada bayan ya ko ko ikoro ya zai je wani injini na ko wato na da fata ne mu wani ya sunya wani ya sunya to na na shi man ji ya bayani ga wani ya sunya bayani ramadan wasu matsalu yau na jefe nan amma yawa gina ne ba gurgurai ciwo musamman fuska ta yin zarzage shi ya eh, wani ce ba na matsala mutum ga ya zarzage ya yi biyan wani eh, ko ya gibe ki hukunci a su yawa wasu mamuci ko ya fiku sai suna ubebe ra'ayi man jika ta ya zuku ita alamar mutum amma ke tsare biyo ga alamar addini musulunci a tututa cikiwo dalilin musu ga manji ba ƙur'an zarfa'in na za a tun fi faru farudduhu ilallah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu tawila bogo gama lamun rayi ga ga tadabbar kalam Allah wa ahsani lil khabar wada an ka rayan la yula'imu asar rayi man doro na bibin ma dizmatu daga hadisi ya nabi muhammad wani sallallahu alaihi wasallam ko ya tsaye sahaba wani a ga wala ko tebu na ga isa ida in illa ga zandoro ga rayi ma malik ga kullum yuqad min qawlihi wa yurad illa sahiba al Zan zandoro man doro sai jana illa gungo tunga di padini yadda suna nabi muhammadu na amma da larnu ci cuga ce da babu bawa nabi muhammadu na e ga bi goge inda waya ya wani e wani gaggaga daga wayo kin da so ci juye na la yanfiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha bayani ya mayan farko na iwa bi kan libe na ibe bayinan gari shek salihu bunu fauzan bunu abdullahi al fauzan man kunne ga da littafi ne ga al-mudafatu fiqhina gawal almurbi wal hamil yajibu alaihima qada zan doro uga gindoro ne ya gibe ko ibe wena uga zunduwa wajiyo na uga zungana ma asarata ne kuna jaga duba fe giye da ba ku wannan min ayyamin uga e fondo ci zumaira magambo ويجب ما القضاء على من أفطرت للخوف على ولدها إطعام مسكين عن كل يوم a tsarafu ga ta ruwa ya zagi na gano azun gwaye gwagi wani wuce wani afiya ce ta cin soba to na bin ga jugen ya gifin doro wasu ya cin ya gina shak da zagirin bebe bayani ga isin ba su man jijiyar wajen zagi ga azun ya gebo e gina mulu azun gwa ga isin ba su yi na ji daga aya mai so ce ga wa'annan labi na yi ku na kuna ru fi da yasun sa'a mutu amma ga kan zagin na ke kabo a laifin ta ciwa wanda ke kabo luji amma su ke kabo a wanda ce wasu mazu da wada jiga kawai ya shaga waga ebe na hukuncin zagin na biye ba ta ta ci egan ba egan new ba wato shak salihu fauzan ce bayani ke dai ibn qayyim al-jawziya a sai ibn taymiya idan na gai fatawa ya sashiyan sahaba jo ke dai mun zagi ga ibe mai shi ta ko ya gibe mu da bai su da ya giu ene wala an tufira wa tusima an kulli yawmin miskina bayani baci ne bu al'amarin na kana ya wani ga hutun a shagar ke matsalar na adi man na shiga wa ya gya ma gana adi na shiga gaga wa ga wa ya gana adi na shiga wa ya gi wa gana adi na shiga wa ku ke ba adi na shiga loro da ba na to e ga nan ko ka ga nan za ya ga yin zai shiga wa gaga kawai na babu yin ya gina kin gona ya bibi ko tawai man ko zamani shi e ti wona na gaba ma imamu malik imamu shafi'i na gaba ta wani bai imamu amali abu hanifa ga calewa kede ya nga yi fahimta nga ga umarci yan yage amma man shiga dalili da ba ne ko bayan yan yage na mudu ga kendo na ba ta tace a gani to shek sali wa alusai mai ajin ga ita fina kuye kan a tofatawu na kuye kan ara ta dubu ba nan ajin ga ga fike إذا شق الصيام على المرأة المرضي أظن لازم في أن زجين يجبين فهل يجوز لها الفطر؟ نقول لازم قاو من كويا نعم يجوز لا أن تفطر إذا شق الصيام عليها أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضائه فإنه في هذه الحال يجوز لها أن تفطر وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها. هذا دليل ونوالد وقعتنا وبيقولوا wago bayani ya mankon na yiwuwa ga nuzagya ga azun abe ki wuga azun lugwa ebo kibo ebo yin yage wuna to sai bayani ya man wuce ko ne yi ci shi mai sudiya shi zamani wina gari sheikh abdul aziz bin abdullahi bin baz rahimahullah iga da lisa ga iga tufatul ihwan zan al-mufid fi majalis shahr ramadani na addin ga ya ce matsala na jokiri har yi ba wa fitu lil marhatil amil ibn ya gaddin na cin da ban ne da zanga da al'umma jo dala ya ya furu e bayan fatawai man ko shigo ngba wa gun ya zagi ne ibe we ko e ya gibe na na wa do azun gwana abiki ka zun ya yasa na wa hal yajibu alaihim al qada ba baban nama azun ga wajibi ta ta kashi kafara jon jan e ya gibo shehu bunu ba zai ba za yi ga alhamilu walmurdi zai yaji bai na gani bai zagi ne bai na hukumuhuma hukumul mari hukunci ba ta tace a shagata ta abu idan shakka masu asfaru azunga zai na shirya da humar fitur a ikote ya shirya da jiya gata giya wa alaihim alfaza azunga mata ta abu inda kudrata la lokaci na kabu gabe da bai yi jin giga ya azumbona kalmari hukun shayi ke ba ta taci na wuce ga yi ga bayani ke na man da jijina amma ga da su bayani wuce man bayani ya buka za mu yi ga yi ga zo wa zahaba ba'adu alil ilm man da ci da zabe fahimta ga ila annahu yakfihi ma al-it'am a ganin wa ya ji kawai an kulli yawmin it'am miskinin da bondoro yayin gicugi mukunke awani mando wo huwa ضعيف مرجو marjuu egun yogbogun na manjilo be mujiga na gokana gallara inama والصواب إلى يقولون أن عليهم القضاء كالمسافر والمريض حكم شيء هذا جه جت شيء هذا كم دنا بتسأل شيء كم بيزن هذا شيء هذا يبقى السوشن ويقف من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ga hukuncin ya نجيكا na shiga يجبي zagi ne ya بيوين azunci ya ko wuce ke gato dalili ke dabobe ne ya alamar wuce kagoda وقد دل على ذلك أيضا حديث أنس malik مالك الكعبي حديث anas الكعبي wọ́n ke wugwa ga zagi na shaga azunga ga yi bai wani ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna Allah azza wa jalla wada anil musafir asaw wa shatta salat wa anil hubla wal murdi asaw ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji saukiya azun ya yi zandaci a shiga ga mun ki wula sallauke sallar ka gune shi wa anil hobla riwayan gocin imam ahmad ga wa anil hamil musa gina ibe wani na ma gani ne ya gibe ne a ti sauke ya su to mun diga to kiyasi na da ba na ga gaga kin na ji sauke ya da, ci a hadisin na wana amma zuru lazim ga be aya qur'ani nan a ci gaga za gina ibe wani ko ne ya gibe nan hukuncin ya ci gaga ta ta kin na samir ediya eh, amin azuhairi na yi kafin shewa albani na na ga yi fahimta ne wuzo bai nan bai ga na ga ta zuwa na ga yi kiyasu kiyasu yin ba tattanci gan bai yin zagi ne ya yi bai na kiyasu ne kin guna bai a biyu sun ne wani bugun ga yi ga na ga ta zuwa ga na ga ta zuwa wula yi wuyi to je mai musulmi shi idan bai ga wa ga lokaci na zo na wa ga kashi wuli yin duk manjiga ewaye eh, duk ganda kin wa gaga su yini wa ki ba ta mu wato yo ji kokari wala mu ga e bo ga soci no ya ga ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun sai fa yasa guru shi ngai zai ji uci ga wallabina yu yi yusuna ma atau wallabina yusuna ma atau wa qulubuhum wajda annahum ila rabbihim raji'un so ce jiza kuru na shi na wani gawas ɗayan yi tsari ko na filka ina eh, in ne bai tun alkhairi ne gogo gaga zo da mini tun alkhairi jo ne waga musulmi yi gane ya bai so ce ganye gawas tsari ko ila makfiratin mai rabbikun wa jannatin arzuhar samawatu wal sama wa iddat lil mutaqin aya na je jin ya yetiya itun alkhairi igalo fatama igalo fatama jama'i musulmi shi min ya bayani na da alaka gan bai gaga gaya zunyi na ngayi abin ke zaga da su da bako da mazan launa shin an da ke na zai zunyi na ga gayu ka sha ga a ga a yi wani bai su kwayi rufi ka na babu da fika amma ina na bibba ta zai ya baci muga ji lafiya ya ci ba tana kun yi fena amma mun fi damuwa su gawa har su ci da bai iman gada da mazawuro ba ne shaban ya gumi ya gada da mazawuro kuma ga lafiya madadin manjigan alin na wani na jinyuna ya ga su gayi e baki zo zo zo kan bai tsoci amma wani ga wani da halin bata ko kwa ramadan wuro lafiya adali wuce jiha ada shaban boko rajab ya ga azumin yawa to ya ba azun gayi wo man shiga ga ciku ba adina shiga ya ya gimini ya dukiya gungo na ba ko man ji eti mu shiga ba ta a cikin man na shiga ya sai azun fekin gibu wo da shi gubi ci na a shaga sai azun ya. kin gi baya ujin na tuna da mutum ifa kai da mutum kwallon da wuce na gai kayi da wuce ko a tigaga manji a dai da shi kike ita a disi na gaga zanduru na gasu mamma da wa alaihi siya sama an waliyuhu wuce na su sabi da biya a ta yi mataki wani zai ji yi na lafin ya ga yawa ga ya buki ciwo ji ga hadisin na wani ga yi ya kabara a to nazaro ne za ce mi ya so ci gawa ji na kin bai zazzagin da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya da lokaci na da bai na gurgurani ga na social bai gaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك